Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 sai kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci a shirye-shiryen namu na wannan Juma'a. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Jami'an 'yan sandan da ke binciken kisan gillar da aka yi wata 'yan majalisar dokokin Ingila sun ki tabbatar da cewa kisan gillar da na da alaka da akidojin mazan jiya. a yau juma'a dakarun iraki sun kwato wata ma'aikatar gwamnatin birnin falluja daga hannun kungiyar isis a yau juma'a ne gwamnatin kasar haɗaɗɗe dawar larabawa ta tabbatar da cewa bata fitar da hannunta ba a yakin da ake a yaman kanin labaran kenan rahotanni daga jihar adamawan najeriya na nuni da cewa an kai wa waɗansu masu zaman makoki hari da ya janyo asarar rayuka ana hidiman sadaka ne na wani mai rasuwa a garin ana kwana wurin ne sun zo da yaki haka nan kawai sun fara shiga karkashin mutane Yau take ranar yaƙi da kurara hamada muna da rahoto bayan labarai. Usman Kabara zai gabatar da shirin Musulunci tushen rayuwa wanda ya mai da hankali kan hare-haren da waɗansu mutane ke kaiwa da sunan addinin Islama. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel da kuma nasiha Ramadan kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta wuni. Jama'a assalamu alaikum. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da sahihancin ikirarin da wasu kafofin diflomasiyya cikin gida suka yi na cewa kusan manyan jami'an diflomasiyya hamsin suka rattaba hannu wajen kalubalanta gwamnatin barack obama game da tafiyar da yakin siriya da kuma amfani da hari ta sama akan gwamnatin kasar wannan bayanai sun bayyana ne daga cikin kundin 'yan adawa na cikin ma'aikatar harkokin wajen amurka kafar bayanan da ke cewa ba ma'aikatan jami'an diflomasiyya musamman ma'aikatan da ba su yi na'am da yadda tsare-tsaren gwamnatin amurka ke tafiya ba ta yadda suke bayyana kokensa a sirrince ba tare da fargabar gwamnati za ta san su waye ba ko kuma ramuwar gayya kakakin ma'aikatar wajen john kerry ya tabbatar da sahihancin kundin bayanan amma bai yadda ya yi magana akan abin da ya kunsa ba sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya faɗa manema labarai a birnin copenhagen cewa bai ga kundin ba amma zai duba idan ya dawo washington jami'an 'yan sandan da ke binciken kisan gillan da aka yi wa wata 'yan majalisar dokoki ingila sun ki tabbatar da cewa kisan nata na da wata alaƙa da aƙidojin masu ra'ayin 'yan mazan jiya na birtaniya mutane da yawa da suka gane wa su afkuwar harin da thomas mayer mai shekaru 52 da haihuwa ya kai kan 'yan majalisar sun ce kafin harin an ji shi yana ihun cewa birtaniya ce ta farko sannan ya harbe ta har sau uku kuma ya caka mata wuka ya kuma rika jan gashinta ya ja ta yayin da take zubar jini ƙungiya da ke amfani da kalmar birtaniya ce ta farko wadda ke kamfen ɗin birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar turai ta ce ba ta da hannu cikin wannan lamarin haka kuma shugabannin kungiyar sun yi allah wadai da harin sai dai 'yan sanda na kokarin gano dalilin da ya haddasa wannan aika-aika masu binciken dai sun bincike gidan mayar domin neman shaidar dalilin da ya sa ya aikata kisan wata kungiyar da ke amurka mai kula da kungiyoyi masu ra'ayin mazan jiya sun ce maharin ya daɗe yana goyon bayan wata kungiya 'yan nazi labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau juma'a dakarun iraki sun kwato wata ma'aikatar gwamnatin birnin fallujah daga hannun mayakan kungiyar isis bayan kwashe kusan wata ɗaya ana ba ta kashi kafin a kai ga ginin sojojin iraki da amurka ke marawa baya ta kai hare-hare ta sama sun yi kokarin kore kungiyar isis daga tsakiyar birnin a cewar shugaban 'yan sandan kasar iraki wannan wata alama ce ta nasara ga sojojin haɗin gwiwa ƙungiyar isis sun kwace garin fallujah a shekara ta 2014 amma bayan kwashe sama da wata ɗaya ana mummunan faɗa sojojin iraki sun samu damar kwato kusan rabin birnin a yunkurinsu na baya-bayan nan dakarun sun shiga birnin wajen karfe 6 na safe inda kuma ba wata cijewa da suka fuskanta daga mayakan na isis jami'an tsaro sun ce yawancin mayakan na kungiyar isis sun arce daga birnin a wannan makon sanye da tufafin fararen hula don batar da kama duk da makwabciyar wato kwanciyar hankalin da aka samu bayan tashin hankalin da aka yi a farkon makon nan har yanzu dai ana zaman ɗarɗar kan iyakar ƙasa habasha da makwabciya eritrea a jiya alhamis ne kasar eritrea ta ce ta kashe sojojin habasha sama da 200 ta kuma raunata sama da 300 sai dai sanarwar ta ma'aikatar yada labarai ba ta faɗi ko da karin eritrea nawa ne aka kashe ko kuma raunata ba kuma har yanzu dai babu wanda ya tabbatar da gaskiya wannan sojan da eritrea ta ce ta kashe a sanarwar da ta fitar jiya alhamis a wata hira da murya amurka ta yi da ministan yada labarai na habasha getachew reda ya nuna cewa yawan sojojin da suka ce sun kashe kididdiga ba gaskiya ba ce amma kuma bai musanta labarin ba haka kuma ya ce habasha ba ta da muradin fitar da bayanan abin da ya faru a lokacin yakin a yau juma'a ne gwamnatin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta tabbatar da cewa bata fita da hannunta ba a yakin da ake a yamen wanda wannan ya saba wa sanarwar da ta bayar da ta ce ba a fahimce ta da kyau ba yarima mai jiran gadon sarauta na abu dhabi ne ya rawaito wata sanarwa a shafin twitter da ta fito daga ministan harkokin waje anwar gargash wanda ke cewa yaƙi a yaman ya zo ƙarshe ga sojojinsu bayan ya zama wani ɓangare na ƙungiyar haɗin gwiwa da saudi ke jagoranta a yaƙin da ake da 'yan adawa sama da shekara guda labaran duniya kenan kuka saurara To da bari mu bude taskar hotonnin namu a jihar Adamawan Najeriya inda waɗansu mahara da ake kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai hari da ya janyo asarar rayuka. Wakilin Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani. Rahotanni da kuma shaidun gani da idon amma cewa mayakan Boko Haram sun kai harin ne a ƙauyen Kudakaya da ke yankin gulag a karamar hukumar madagali inda suka kashe mutum goma sha takwas da ke zama makoki ba ga wasu fiye da goma da suka samu raunuka wanda yanzu haka ma an garzaya da su zuwa asibitin gulag a kuda an zo ana hidiman sadaka ne na wani mai rasuwa to da an zo ana hidiman a garin ana kwana wurin ne sun zo da yaki haka nan kawai sun fara shiga karkashin mutane wayanda suka gudu sun gudu wayanda kuma ba su iya sun gudu ba wayanda aka tattare kuma shine aka kashe guda goma sha takwas. kawai yanzu dai akwai jama'a da dama da ba a gansu ba da suka fanzama cikin daji da raunuka mr adamu kamale shi ke wakilta al'umman madagal da mijika majalisar wakilan najeriya ya ma bayyana halin da ake ciki a yanzu gaskiya wani abu ya ba mu tsoro don mu ɗauka karewa yake yin yanzu kuma karuwa yake yi to wani abu ya sa mutane mu yanzu hankali mu a tashe a kwanakin nan mutane suna gona a zo aka aka hare a kashe mana mutane a zo a diba mata guda uku har yanzu kuma a kwanakin nan a shiga falam yanzu kuma ga a shiga dare so kauyuka mu yanzu kan ba ma salama hankali mu a tashi so wannan abun gaskiya muna da nauyin zuciya to ko mai jami'an tsaro ke cewa ne game da wannan hari da aka kai a yankin madagarin dsp usman abubakar da ke zama kakakin rundunar 'yan sannan jihar adamawa ya tabbatar da wannan hari tare ma da bayyana kamun da aka yi wani kwamandan 'yan boko haram a garin gombe yanzu an samu mutane goma sha takwas wanda suka riga mu garin gaskiya dalilin wannan harin da su 'yan bindiga da suka kai wannan wajen sa'annan wanda zai suka ji cewa mu gama tantance su ba tukuna. To wannan na zuwa ne a lokacin da rahotanni yake cewa jami'an ku sun samu nasarar cafke ɗaya daga cikin kwamandojin Boko Haram da ake nema ruwa a Jallo. Mene ne gaskiyan batun? Eh to yanzu dai muna da ɗaya daga cikin su amma muna so mu ci gaba da bincike mu tabbatar da gaskiyan cewa eh shi ne yake cikin nan wanda aka sa hotunansu ko kuma wanda ake neman su. muna da ita bincike ko an Allah da muka gama za mu sanar da ko yana cin wanda ake bukatar shi ko ba shi bane wannan mako na zuwa ne yayin da sojoji suka dawo da wasu al'umman da ke kusa da dajin Sambisa sakamakon farmakin da suke kaiwa mayakan Boko Haram a wannan sunkurin dajin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. daga batun tsaro kuma sai harkokin tattalin arziki a najeriya inda masana tattalin arziki da harkokin saka jari ke cewa matakin da babban bankin najeriya ya dauka na tsama hannunsa daga hada hadar musayar kudaden dala kasar wata hanya ce ta bude kwaurin dala daga hanyoyi daban-daban yayin da su kuma 'yan kasuwa masu hulɗar ƙasashen ƙetare ke ganin lamarin zai ƙara jefa harkokinsu cikin mawuyacin hali. daga kano ga wakilin ga rahoton da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya aiko mana a yayin da ita cbn ba ta ba da dala kuma ta ba mutane suna da lasins na cewa su siya da sayarwar dalar nan to a ta ina dalar nan za ta shigo shine tambayar idan dai bata shigo ta kyakkyawa hanya ba to dole za ta shigo ta mummuna hanya sannan kuma shi kansa tattalin arzikin zai zamanto cewa babu statistic na nawa ce dalar ma da take zagayawa ma a kasar amma da za a iya samun wannan kidindigar tun da duk wani abu yana fitowa ta wannan cbn to idan haka ne me zai faru ga ita naira naira za ta ci gaba da ragurgujewa ni a fahimta ta saboda kuɗin za su ci gaba da yin karanci sannan kuma bukatar su zai fi dalar da take zagayawa amma babban muhimmin abu a nan shine a sami consistency na policy dorewa na policy din hmm. saboda kusan za ka ga cewa a shekara ɗayan nan an yi wannan policy na maganar forex har wajen sa uku shi wanda zai zo ya kasuwanci ko yake kasuwanci yana da tsarinsa na shekara da yake kai wanda a duk lokacin da ya zo wata gaba ka karya wannan tsarin to ka sake dawo da shi baya so maimakon a ce ka taimake shi ka sake dilmiya shi a ruwa ne ya wuya alhaji a tayar magaji gwarzo kenan masanin tattalin arziki kuma babban jami'i a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar kano tuni dai yan kasuwa suka fara bayyana fargaba dangane da wannan mataki na babban bankin najeriya Alhaji Najib Muhammad Tukur na daga cikin ɗimbin 'yan kasuwan Najeriya masu alaƙa da kuɗaɗen ƙetare na dala. Mu a gurin mu 'yan kasuwa ba zai kawo mana sauƙi ba sai dai ya daɗa kawo mana wahalar samun dola ɗin ma. Tunda ai har yanzu ita babban banki na ƙasa bai bullo da wata hanya wanda kai idan kana ɗan kasuwa ka cika duk wani sharaɗi da gwamnati take da bukata wadda za ka je gwamnati ko ta amince maka ko ta yi maka transfer ko kuma misali ta samar maka da wannan dola ɗin cikin farashi mai sauƙi so wannan shi ne ya sa dole dai a gurin 'yan kasuwan na bayan fage shi za ka je ka nema shi kuma ɗan kasuwa ba zai faɗi ba ya sayar dole riba zai nema ya sayar a eh, dole idan an kawo kayayyaki dole ne farashi ya hau An hannu guda kuma 'yan ƙasa sun fara hasashen makomar wannan tsari akan rayuwarsu talaka dai sai dai koma ga allah saboda gwamnati najeriya yau sai dai a ce wannan gobe kuma a ce wannan ba wani shiri ko talaji da aka yi wa mutane 'yan najeriya amma kullu sabobi sabobi ake fitowa ra'ayina ne dole a yi haƙuri kar a yi dubaliyon din naira saboda dubaliyon din naira ba zai taɓa haifarwa da ƙasar na alheri ba ana cikin wani rikici ne za a faɗa wani rikici kamar maganar janye tallafin mai ne an janye tallafin mai ana tunanin nan gaba zai iya dawowa ƙasa ba mu taɓa ganin abin da ya sama ya dawo ba a Najeriya. Wasu 'yan Najeriya kenan game da matakin gwamnatin Najeriya akan kuɗaɗen musaya na dala. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Haka yake. Yau kasashen duniya ke bikin tunawa da ranar yaƙi da kwararowar hamada wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunatar da shugabanni nauyin da ya rataya a wuyansu domin ƙara jan ɗamarar tunkarar wannan matsalar da ke barazana ga rayuwar halittu da tsirrai da kuma sauran albarkatun ƙasa. Ga rahoton da wakilinmu na birnin Yame Sulamu Muni ya haɗa mana. A bana taken ranar yaƙi da kwararowar hamada wacce ta samo asali a 1994 shine mu kare duniyarmu ta hanyar ayyukan farfaɗo da ƙasa wanda hakan ke nufin irin babbar barazanar da hamada ke yi wa baki ɗayan ƙasashen duniya ta la'akari da koma bayan da matsalolin gusowar hamada ke haddasa wa ƙasashe masu tasowa a fannin ayyukan ci gaba irin su noma da kiwo da dai sauransu ma'ana bala'in fari a takaice. Malam Ila Kane shugaban wata kungiyar kare muhalli a Nijar ya mun karin haske akan mahimmancin wannan rana da ma taken na bana. adan akwai hamada wato ƙasa koyaushe ana ganin kamar tana ta rage eh, ƙarhi kenan noma ba shi bunƙasa cikin irin wannan yanayin. in ka ɗauki kiwo kuma kowa san inda akwai hamada kenan babu itace kenan eh, rana ce wadda take da muhimmanci hamada in ka ɗauke ta eh, ƙasashen da ta shafa ba su da yawa kuma kasashe ne wanda zamanta ba su da wani tattalin arzikin eh, mai kari kwarai kenan a dan ita duka wato majalisar ɗinkin duniya ta ja hankalin kasashe na duniya eh, za ta yiwa a ce yalla wani asusu za aza wanda za a rika tallafa ma waɗancan kasashe da ba su da ƙari irin mu domin su yi yaƙi da hamada eh, mutane sun gane cewa wannan hamada a dan ita ma ba tsaida ta ba a cikin wannan kasashen da take yi ma wato illa yau tana yiwa ta ci gaba Eh, tun da kasan kamar yadda na nuna ne tana cikin irin abubuwan da ake ganin suna ka karfafa canjin yanayi a cikin kasashen duniya eh, a danza za a yaƙi da wannan canjin yanayi da ya zama ta ya ɗauki hankalin kowa eh, dole ita wannan hamada da take tana wato ƙara ƙarfafa shi a ce an yaƙi. Masana sun bayyana cewa matsalar hamada ta mamaye akalla kashi biyu daga cikin uku na faɗin ƙasar Nijar, abinda ke nuna matuƙar buƙatar ɗaukar matakan haɗin gwiwa da makwabtanta sai dai akwai alamar saku-saku daga bangaren magabata wajen daukar matakan da suka dace eh, gaskiya ni daga na gani a nan kasar Nijar har yanzu mu samu tsari ba na gari wanda kamata a ce muna kokowa da hamada cikin eh, kashi biyu cikin uku na wato kasanmu da hamada ta mamaye su amma har yanzu ba ganin wani aiki da aka na ana yi na ganin an kara wannan hamada a yau in ka zo ka diba ba za ka samu ice ɗari ba cikin dubu wanda an kafa bara da annan suna tsaye ga kansu ba a dai shirya wani biki ba a hukunce don shagulgulan ranar ta bakwai ga watan yuni a nan nishar sai dai da yake jawabi albarkacin ranar ta yaƙi da kwararowar hamada da illolin fari ministan kare muhalli da samar da ci gaba mai dorewa bar musa ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta nishar ta gudanar da ɗimbin ayyukan farfado da kasar noma a tsawon shekaru biyar ɗin da suka gabata sannan ya ci gaba da cewa 245 hectares en 2015 a 1 miliyan 65 mil hectares en 2021. Kashi na biyu na tsarin program ɗin shugaba Isu Muhammadu na ɗauke da wani shirin bunƙasa ayyukan farfaɗo da ƙasar noma daga eka 245 da eka 20 a shekarar da ta gabata zuwa eka miliyan 1 da eka 65 a shekarar 2021. wato dai eka dubu ɗari biyu da goma sha uku a kowace shekara saboda haka ministan ya yi kira ga dukkan 'yan kasar ta nijar su tashi tsaye domin a cimma wannan guri na samar da ni'imar tsirai sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar kada da daya sha'afa kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe 11 da minti 17 na asuba idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yammacin yau za ku ji abin da ya tsone wa al'ummar najeriya ido kan harkokin rayuwar yau da kullum shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zanna da 'yan majalisar dattijai da dukkan wani wanda ke da haƙi a diba a ceto rayuwarmu mu talakawa To za ku ji ƙarin bayani a shirinmu na yammacin yau. Yanzu dai ga Usman Kabara da shirinmu na gaba. Allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami Allah shi ka da Musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. Muna tare da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi daga jihar Kano. A karmaka Allahu me zaka ce game da abubuwan da suke faruwa a duniya na kai hare-hare musamman hare-haren ta'addanci da sunan addinin musulunci. Musamman kai la'akari da abin da ya faru a nan Olanda ta nan Amurka inda wani matashin musulmi ya kai harin da ya hallaka wasu 'yan madugo da masu luwaɗi. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Batun gaskiya idan ana so sai an ɗauko wani abu na tushe wanda aka jiyo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da farko addinin musulunci dai su sunansa ma zaman lafiya ko yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bai fara yaƙi ba sai da aka kai shi bango ana karkashe musulmi ana ci musu mutunci hmm. Allah ya ce masa ya yi wannan biyu kufar wal munafiqina to annabi sallallahu alaihi wasallama kansa yaƙin da ya yaƙi ne na kare kai ba yaƙi ne ba irin yadda waɗansu ke tsammani addinin musulunci ya tsara komai addinin musulunci ya ajiye shari'a wanda baya so kamar yanzu gida gidan mutane a kashe musu mutum daya ba a ce su ɗauki takobi da sanduna da bindiga mm. su je ramuwa gidan wanda ya kashe musu wannan mutumin ba a bar shari'a ta yi aiki akan wannan mutumin da ya kashe wannan mutum a wancan gida ko a wancan gari ko a wannan ƙauye sannan na biyu addinin musulunci bai sa ka ɗauki doka a hannunka ba idan ka ga wani yana shan giya babu inda addinin musulunci ya ce ka zage shi ko ka doke shi domin kai ba hukuma ba ne kaga wani yana neman mata wato yana zina ma kirkiri kai hmm. ka gan shi yana zina in ma magana shaida ne kai kadai baka isa ka ba da shaidar zina har a yi ma wanda ka gani yana yi hukunci ba haka nan idan mutum yana luwaɗi ko mata suna maɗigo duka waɗannan abubuwa tsakanin bawa ne da ubangijinsa ba a ce ka ɗau doka a hannunka ba in akwai shari'ar addinin musulunci sai a duba an samu waɗannan mutane da shaidu suna abu kaza mara kyau eh an samu to waɗanda aka same su ɗin suka ba da shaida adalai ne ko zaune gari banza ne ko shaidar za a bayar sai an samu adali ba zaune gari banza ba mutumin kirki kamamme wanda in yi magana an san ba ƙarya yake ba to shi ma mutumin kirkin idan za a tsaya shi ma a tambaye shi me ya kai shi sai ya tsaya ya ga ta'adi to ba kamata ya yi hana kafin a yi in kuma ya gani to ya yi musu nasiha su biyan da me yi da wanda ake wa cewa su bari mm. ya kamata su bari su ji tsoron Allah eh wasu in aka ce a hana kila ka ga irin wannan ne wasu suke mummunan fahimta abin da muke magana a kai yanzu kamar muna da yan sanda da suke tsayawa a kan danja ko a kan kwana ko a wani guri mm. a fahimtar musulunci tunda ni mai wa'azi ne kana tambaya ta ne a matsayina na musulmi mai wa'azi haka na fi son ɗan sanda ko ɗan rodi sufati ko ɗan karota ko ɗan wa ya fito fito kan hanya ya tsaya yadda mai laifi in ya ganshi ba zai yi laifin ba amma idan ya laɓe mm. wato kaga yana nema in an yi laifin ya kama mm, in ya laɓe haka to shi ma kai wanda ya yi na da laifi. Saboda haka ka'idar addinin musulunci hmm. yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar sanin ya kamata yana buƙatar yi wa ɗan uwanka kyakkyawan zato ɗan uwanka nake nufi ko da ba musulmi ba ne. Kuma yana buƙatar rangwame akwai abin da mutum yanzu da yawa mutum yana tuka mota yana wani tunani wani na gaban mota kana masa wan tunani yake ba da gangan ya kauce maka ba. Sai yi masa rangwame amma kisa to a nan bari in uh, biyo ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallama manzala kafin ya bar duniya ya gaya wa sahabbai ya ce ina tsoron kashe-kashe a cikin ku nan gaba suka ce ya ma'aikin Allah ai muna kashe kafirai kaza ice a'a za ku kashe junanku da junan ku musulmi za ku kashe junanku a junanku za ku dinga kisa shi wanda aka kashe da zai tashi a tambaye shi me kai aka kashe ka sai ce bai sani ba shi wanda ya kisan da za a ce me wannan yayi maka ka kashe shi hmm. annabi ya ce zai ce shi ma bai sani ba hmm. to har sahabbai suka ce ya rasulullahi littafin Allah alkur'ani yana tare da mu zamu yi wannan kashe-kashe annabi ya ce littafin Allah alkur'ani yana tare da ku suka ce ya ma'aikin Allah muna da hankali lokacin da zamu yi wannan kashe-kashe annabi ya ce a'a babu hankali a jikin ku Allah zai raba ku da hankalin sai abin da ya afku in ya afku ya kare sai a dawo ana da nasani. Mm. to saboda haka irin wannan kashe-kashe annabi yanzu abin da ya faruwa a Siriya yake faruwa a Iraki yake faruwa a Afghanistan, Kashmir India yake faruwa a ya faru a Libya, ya faru a hmm. kasashe na duniyar musulunci wanda nan muke zuwa mu ɗauko karatu ko mu tura 'ya'yan mu su ɗau karatu. Hmm. Yau hankalin ya fita a kansu ana ta kashe-kashe, wasu a yi dabara a kashe su a ruwa, hmm. wadansu a yi dabara a kashe su a Sahara, wadansu a yi dabara a kashe su da bama-bamai, wadansu a yi dabara a kashe su a kone gidajen nasu gabaki ɗaya. Kuma in ba a yi sa'a ba, musulmi ne yake gayyatar wanda ba musulmi ba zo ka taimake nan kashe yan waɗannan duk annabi ya yi magana kai saboda haka algafatu malam mu tafi a hankali lokaci yayi an yi hawa abin da ya rage gangara to menene mafita a akar kallahu yawwa mafita guda ɗaya ce to akar kallahu sai mako mai zuwa za mu karkare mu ji inda wannan tattaunawa ta mu za ta tsaya ga yadda azumi yake a wajen wasu ku sunana Hamza mai littafi duk da ana cewa malam na daga cikin tasirin shi abin da mutum zai samu a cikin azumi wata makaranta ce da tarbiyya wanda kai la'alla kana da hali a kullum ka ci ka sha ka ɓushi akwai bayan Allah waɗanda su a wuni da ƙyar yadda za ka wuni nan da yunwa wani haka ne sai a lokaci ɗaya ne samu ya ci abinci idan Allah ta'ala sa kai mai hali ne to wannan sai ka samu karatu ka gane ashe waɗannan bayan Allah haka suke kwama to sai sa wannan mutum ya ɗauki niyya na cewa zai taimaka ma bayan Allah kaga wannan na daga cikin tasiri na wannan ibada kenan muna godiya a madadin wacce ta haɗa min sauti Julie Lathas Gresham sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa To a gaishe ka ga nasiha Ramadan. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ibrahim Abdullahi Sani Rijin Lemo. Wannan wata na Ramadan wata ne idan aka kalle shi ta wani bangaren wata ne da ke taimakawa haɓakar tattalin arziki. Na farko dai zamu ga cikin manya-manyan abubuwa masu matukar muhimmanci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira mutane zuwa gasi shi a wannan wata kuma ya aikata shi a aikace shine ba da abu kyauta da ba da abu ciyar da shi sadaka da duk wani abu da yake da alaka da ciyar da abu saboda addinin Allah za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an siffanta shi a wannan azumi dama ya kasance tun kafin ma azumi cikin halaye da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance mutum ne shi mai yawan kyauta mai yawan ba da abu sai kuma ga wasu ruwayoyi wasu hadithai ingantattu da suka inganta da gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suke nuna mana irin yadda manzo ya kasance yana amfani da wannan ɗabi'a tashi wannan halayyar tashi ta bayarwa ta kyauta a wannan wata wanda har aka siffanta mana dama can ya kasance ajiwadun nasu ya fi kowa bayar da abu ya fi kowa kyauta sannan kuma aka ce musamman a wannan wata na ramadan ajwadu wa kana ajwadu ma kunu fi ramadan babu lokacin da ya fi yin wannan kyautar kyautan nan tashi ta tafi lunkuwa tafi yawaita irin lokacin ramadan wanda ƙarshe idan kana so ka fahimci yaya wannan kyautar tashi take ne me aka rufe a gabar hadisin ta karshe kana ajwadu min rihil mursala aka dunkule ma cewar to ka fa cewar manzon Allah tsara mishi Allah su tabbata a gare shi a wannan wata na Ramadan ya fi sakakkiyar iska yalwa da bayarwa wannan malamai suka ce kaiwa ne matuka gurin yadda za su fanta maka in yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuce gaba gurin yadda yake ciyar da dukiyarsa a wannan wata mai alfarma da kaga anan gurin mu a gurin mu musulmi dama wata ne na raya tattalin arziki to madalla sai kuma rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email za mu fara ne da sakon buba mai goro gashuwa kalaman batanci da amurka ta yi wa honrabo gololo ya kamata ya nemi ya kare kansa idan kuma ya yi sake sun bata masa suna har abadan a matsayinsa na zababbe. wannan sako na cewa matukar zargi da amurka ta yi wa waɗansu 'yan majalisun wakilan najeriya na neman mata a lokacin da suka ziyarci ƙasar ba gaskiya ba ne to kamata ya yi waɗannan 'yan majalisun su nemi haƙƙinsu a gaban kuliya domin wannan ya zama cin zarafi daman dai masu iya magana na cewa duk wanda bai ji bari ba zai ji hoho ban ga dalilin da zai sa jami'an gwamnatin najeriya su mai da kasashen yammacin duniya kamar ƙasashensu na gado ba daga mahmud salu kaura moda jihar zamfara sako na gaba na cewa don allah ku bani dama in tofa albarkacin baki bakina akan yunkurin gwamnatin najeriya na baiwa wadansu jihohi karin kudaden ceto wato bail out da sunan su biya albashi a jihohinsu hakika wannan mataki sam bai kamata ba duba da yadda ake zargin waɗansu gwamnonin da karkatar da kuɗaɗen farko da aka ba su da sunansu biya albashi shawara ta ita ce duk gwamna da ke son a bashi waɗannan kuɗaɗe a karo na biyu to ya fito ya yi wa al'ummar najeriya bayanin yadda ya kashe waɗanda aka bashi a karo na farko har iya wannan sako ya fito ne daga mahmud salu ƙaura na moda jihar zamfara Sakonmu na ƙarshe ko na cewa muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a cikin hamadar Sahara da ke jamhuriyar Nijar da fatar gwamnatin ƙasar za ta tallafa wa iyalan waɗanda suka mutu. Daga Mahmud mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Baba Yakubu Makeri da ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da sahihancin ikirarin da wasu kafofin diflomasiyya cikin gida suka yi na cewa kusan manyan jami'an diflomasiyya hamsin suka rattaba hannu wajen kalubalanta gwamnatin barack obama game da tafiyar da yakin asiriya da kuma amfani da hari ta sama akan gwamnatin kasar wannan bayanai sun bayyana ne daga cikin kundin 'yan adawa na cikin ma'aikatar harkokin wajen amurka kafar bayanan da ke bawa ma'aikata da jami'an diflomasiyya ma'aikatar damar bayyana ra'ayoyinsu jami'an 'yan sanda da ke binciken kisan gillar da aka yi wa wata 'yar majalisar dokokin ingila sun ki tabbatar da cewa kisan nata na da alaka da akidojin masu ra'ayin 'yan mazan jiya na birtaniyar mutane da yawa da suka ce sun gane wa idansu afkuwar harin da thomas maya mai shekaru hamsin da biyu da haihuwa ya kai kan 'yan majalisar sun ce kafin harin an ji shi yana ihun cewa birtaniya ce ta farko To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma zuwa can da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin ni da Sarfilu Hashim Gumel da muka gabatar da shirye-shiryen da kuma Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Basko Balari Alheri ke muku fata alheri ga Jamila da Halima da shirin yau da gobe.